اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا الله إنا روقنك كأذر تاني دا جنس ورنك دا خشوعي غريك أبوي دا بيني فيما غاب عني akan abin da ya ɓoye gare ni ban san shi ba ko kuma ni din ina ɓoye ya Allah ka azurta ni jin tsoronka da kuma abin da yake na yi shi a bayyane ta ko ina kenan wa as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab ya Allah ka azurta ni da faɗan kalma ta gaskiya firrida a lokacin da nake cikin yarda ma'ana lokacin da nake cikin jin daɗi lokacin da nake cikin ni'ima ka azurta ni da faɗan gaskiya kada ni'imar da yardar da jin daɗin ya sa in canja gaskiya in rinka faɗin ƙarya wal ghadabi haka kuma ya Allah lokacin da nake cikin halin fushi da damuwa da bashin rai ka azurta ni da maintaining din fadin gaskiya kada fushin da nake yi ya sa in yi wani ƙarya kada fushin da nake yi ya sa in tashi daga kan hanyar gaskiya in koma kan ƙarya Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadabi wa as'aluka al-qasda fi al-ghina wal faqri ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yin rayuwa sai su sai su shine qasda tsaka tsaki banda wuce gona da iri shine alqasda ya ubangiji ina so ka bani al-i'tidal kaman ka ce was'aluka al-qasda wa as'aluka li'tidal Allah ka azurta ni da zama mai dan tsaka tsaki a lokacin da nake cikin wadata kan na rinka irin abin masu kuɗi suke sun samu kuɗi su wuce gona da iri sai ta almubazzaranci da kuɗi ya Allah kaka jefa ni a wannan hakan nan kuma lokacin da nake cikin talauci alfakar kenan ya Allah ya Allah ka raba da wuce gona da iri kada talauci sa in kafirce kada talauci sa in ƙi zuwa sallah kada talauci sa in ƙi yin karatu kada talauci sa in ki ne, ne maka biyayya kamar yadda ana samu a cikin mutane wani in ya samu kuɗi a lokacin ya fi zuwa masallaci da ibada tunda Allah ya bashi yanzu zai saka idan kuma abubuwa suka yanke to wallahi sallah ma ba zai yi to me za ka je kai baka da kokobo haka wasu suke faɗa subhanallah akwai wani kuma tsayarsa lokacin da yake ya samu wadata a lokacin yake barna mala yana samun kuɗi zai fara rashin mutunci sai sallama da masallaci to harkoki sun zo harkoki sun zo ya wani kafanan cewa daman ba abubuwa ne muna zuwa amma yanzu tunda lamura sun faru ba zai zo masallaci ba Allah ka raba mu da wannan masifa Allah ka kiyaye mu ai an samu abin yi da kuma tunda ba abin yi yanzu a kama Allah wa as'aluka na'iman la yanfadu ya Allah ina roƙonka bani ni'imar da bata karewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka san me ni'imar da bata karewa ka san ta aljanna bayan ita kuma ni'imar da zai baka a duniya ka ta cin ni'imar ka ta cin ni'imar bata kare ba kuma ka mutu ka juna da ta aljanna daɗi nan daɗi can Allahu akbar ai annabi ya taimaki mutane malam ha kwarai da gaske eh kwarai kuwa kaga wannan Allah ya ce muke kana jefa wannan Allah ya karba ba ka more ba mala na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata ainin la tanqati wa as'aluka ya Allah ina kuma roƙonka ka bani qurrata ainin farin rai jin daɗi kwanciyar hankali wanda baya yankewa kullum in zamanto ina cikin as-surur wal farah kalmar qurrata ain ana nufin asururu sururu wal farah ya Allah ka bani farin ciki da jin daɗi farin ciki kullum ina cikin walwalar zuci ba da kuncin zuciya kullum ka ajiye ni cikin wannan wanda yake layan qata ba zai taba yankewa ba Allahu akbar rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun kaji ko qurrata a'yun ya Allah cikin matan mu da ma mu ka ba mu qurrata a'yun ka ba mu farin ciki ka ba Allah ya baka matar da zaka yi ta farin ciki da ita Allah ya baka ƴaƴan da zaka yi ta farin ciki da su Allah ya baka dukiyar da zaka yi ta farin ciki da ita shine qurratu ainin la tanqata waj'alna lil muttaqina imama was'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya Allah ina son ka azurta ni da yarda kullum in zama mai yarda bayan ka yanke hukunci a kaina duk abin da ka yanke mu hukunci in rashin lafiya ne in ji alhamdulillah Allah na gode akan haka idan wadata ce in ji alhamdulillah Allah na gode akan haka akwai wanda in Allah yanke masa hukunci yana korafi akwai wanda in ya fara cikin wata masifa yana korafi to abubuwan dai ga sunan dai an yi asara mota ta faɗi kuma an zo an yi samu gobara ga kuma barayi ma sun zo sun abin nan ga ga waye yana dan kawo kuka kenan ma'ana Allah ya daddora masa wasu masihu da bishi yana ganin bai ba duk abin da ya same ka mala ka ce alhamdulillah eh, ina ha to wani ma bai da wannan ai abin da zai kona wani bai da kuɗin da za a je gidan a dake shi a karba ko shikenan haka ya ga dama kuma rayuwa sai da jarabawa kuma annabi ma mun faɗa an masa jarabawa ko sallallahu alaihi wa sallama ar ba da alƙada ko a cikin mutane ne wanda ka fi more rayuwa da shi wanda idan ka bashi abu bai je yana korafi ba ya karba Allah sa albarka shikenan kurun ya gama zancen ba wanda zaka bashi ya to ka gani Wanda an ba mu wa kadan an ba mu ka gane ko ko kuma wani ya ce mu dai gashi nan ya ba mu kadan wancan kuma ya bashi mai yawa korafi korafi mutum ya zama mai arziza ba'da al-qada duk abin da aka yi shikenan kurun an gama zancen Allah kawo na gaba shikenan sai ka huta a rayuwarka ka cire shi ma daga shafinka bai zo ya yi maka cinkoso ba sunan wani gari wai shi wai cinkoso ya zo ya shiga maka cikin zuciya ya hana ka sakat ka rasa da ka tuno sai gaban ka ya faɗi Allah kiyaye mulki ne ka rasa shikenan ba sai kai wani bige-bige ba Allah ya bayar ya bayar bai bayar ba bai bayar ba shikenan ka nemi na gaba wasaluka bardal aishi badal maut ya Allah ina roƙon ka bani rayuwa mai daɗi bayan mutuwa ka san me bar aishi arraha hutu ko ba shi ma yana cika aiwa ne ya samu hutu to ka nemi hutun nan adal mauti duk hutun da zaka samu a nan duniya wallahi in ba mutuwa kai ba akwai kaya a gaban ka bar dal aishi adal maut wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika ya Allah ina roƙonka ka azurta ne da jin ɗanɗanon daɗin ganinka jin ɗanɗanon lazza ɗanɗano daɗin ganinka Allahu akbar kaga anan gurin wato bai damu da cewa ya gani din ba a'a in ka gani din ka ji daɗin ganin sai ya fi mai da hankali akan mai jin daɗin ganin kar ka damu da kuɗi Allah ya baka kuɗi a'a ya baka kuɗin da zaka ji daɗin su Allah ba ni dukiya ba ni dukiya sai je tara maka dukiya irin ta karuna ko zai tara maka dukiya wata ba ta da amfani me amfaninta A'a ka nemi Allah ya baka dukiya mai albarka ka kuma da hankali akan mai albarka albashi kara albashi kara albashi a kara albashi a kara albashi ku nemi an kara albashi din yayi albarka a ta karawa kuma rayuwar ta dada karuwa tsada wani yana daukan kuɗi da yawa amma ina mutum wani yana daukan kwanan nan wani yake cin wani yana daukan albashinsa naira miliyan uku albashinsa naira miliyan uku yana aiki ne a cikin ɗaya daga cikin kamfanonin wayan nan naira miliyan uku yake dauka amma wallahi malam din ranar da aka yi bakwai takwas ga wata ba wai talatin ba ko ashirin sai kaga ya zo yana neman ƙananan ma'aikata da Allah sun samu dan dala 100,000 ka zo fa oga ka gaishe shi ya gaji abin da Allah ka mun 100,000 a wajen ka da Allah ƙananan ma'aikata suna wallahi oga abin da yake wallahi ba ya kyauta wallahi kana daukan 3 miliyan kana abin nan aka ce me yasa aka ce rayuwa ya ɗauka mai tsada eh gidansa an kaje ka gani ta da manya-manyan injina su ta zuke kuɗin kaga lamarin ubangiji ko sai ya baka kudin ya haɗa ka da katin inji mai shan mai <laughs> Allah kuwa ba kuɗi ka nema ka ba to ka nemi ya baka kudi ya baka kuɗi ya haɗa ka da mata mai shan mai ka akwai mata masu shan mai zuka zuka da ta datse ka Allah ya jarrabe ka da 'ya'ya marasa godiya su ta karban kuɗi kullum a basu kullum a basu su kuma abincin gidansa dama ba normal abinci bane yadda kowa yake ci ba so wannan yake gajiyar da shi baya iya aje naira daya amma kuma kaga ya nemi kuɗin wataƙila ya roƙi a bashi albashi mai yawa ne an bashi amma kuma mai amfani shi karamin ma'aikaci ya zo yana abu nan yana yana Allah kiyaye mu in Allah ya baka fahimta addini sai ka huta wallahi wani malam naira dubu sittin yake karba a wata amma in kaga rayuwar da yake za ta baka sha'awa a sittin ɗin nan ita zai kukuta ya kukuta ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da 'ya'yansa ya musu ɗinkin sallah ya sai ragon layya a sittin ɗin nan wani kuma yana da ɗari uku dubu ɗari uku yake karba dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas amma wallahi da kyar ya fi kowa kuka ma ka san me yasa an kwashe albarkan an kwashe albarkan kuma akwai albarka wallahi akwai albarka kuma ku rinka lura man mota zaka je ka sha wata ranka cika tankin ka sai Allah in yi wa man mota albarka sai ka dade wallahi bai yi kasa ba amma in ya kwashi albarka yadda ka san wuta aka sa masa asalan sannan po nan da nan ya kare Allah ya kwashi albarka yana faruwa yau da gobe zaka iya fahimta buhun shinkafa zaka sayo in Allah ya albarka sai ka ka manta ma baka ci shinkafa ba a gidan kuma ba a daina cin abincin ba saboda ya zuba albarka a ciki amma duk ranar da aka samu gocewa sai ga nan da nan yana karewa ku ta rikici da mata akan manja da man gyada da shinkafa Allah ya kwashi albarkar ne ku gane wannan yana da kyau sirri ne wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina eh ina eh a da yawa warai ko yanzu masu aikin maki masha Allah suna ci wanda suke cin kuɗi suna samun kuɗi shi dan wa yana bada experience ne yace kamar ma'aikata banki ne gashi akwai albashi ko masinjan banki yana da albashi mai yawa yace amma an zauna ana tattaunawa wani yana da kuɗi wani miliyan kaza ba mai ɗaukan ƙaramin albashi kuɗi suke samu amma kuma sai ga da kyar ake karasa watar to an zo wai meye illar watakila wani kuma malamin makaranta ne dubu talatin ne kuɗinsa amma wallahi malam masha Allah alaihi sai ga rayuwarsa abin sha'awa yana cikin ni'ima ka san me Allah ya kwashe abin albarka saboda riba abinda Allah ya ce ka shirya fada da shi da yaƙi <laughs> to ya zai yi albarka ubangiji muke roƙo ya sa mana albarka cikin abin da zai bamu ko mun kaɗan ɗinsa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa ila liqa'ik Allah ka bani shauƙin gamuwa da kai shauƙi an san shauƙi ko mana mutum ya shtaq yana sha'awar ya gamu da Allah ka san annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa duk mutumin da yake mumini mai tsoron Allah to yana shauƙin ya gamu da Allah duk wanda yake fajiri fasiki kafiri kuma bai san gamuwa da Allah a akwai matsala ai ya san duk da aka haɗu za a sha wahala to ka nemi ka yi ibadar da za ta sa kai sha'awar ka haɗu da Allah din shauka ila liqa'i fi ghairi dharra mudirra ba tare da cikin cuta ko cutuwar ba ba kada Allah ya barka cikin addur cutarwa an gane ko naqidu sarra kishiyar farin ciki ya Allah ka bani ba tare da na wahala ba ba tare da na shiga cikin kunci ko cikin cuta ba Allahu akbar wala fitnatin mudilla ba tare da ka jefa ni ya Allah cikin wata fitina mai batarwa akwai alfitnal mudilla ga fitina ga bata a'a Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana kwalliya da kwalliya irin ta imani Allah ka mana kwalliya da kwalliya irin ta imani kwalliya akan bin shari'ar Allah ya zama ka kware akan yin ibada ka kware kan zuwa sallah ka kware wajen karatu ka kware da wajen gyara mu'amalarka da mutane alhamdulillah wannan shine zinatul iman wa ja'alna hudatan muhtadin ubangiji Allah ka sanya mu cikin shiryayyu masu shiryarwa ko waɗanda Allah ya shiryar da su masu shiryarwa ne wanda suke kan shirya muna fatan Allah ya datar da mu um, wannan riwaya ce ingantacciya a nasa'i ya ruwaito shi da imamu ahmad kuma shi albani ya ce hadisi ne sahihi ingantacce